littafinmu na ƙarshe alhamdulillahi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa aji sabi az-zuhud na al-imam ibn al-mubarak rahimahullah wannan zai zama mu na sha tara insha Allah a cikin littafin za mu tashi babun ma a fi fadlin ibadati babun abin da ya zo game da falalar ibada ya Allah ka samu mu zama masu ibada Ka duba addu'ar da manzon sama ya karanta kullum kai sallah ka faɗa kuma ya koya wa jabir ya ce yana son shi shi yasa ya koya masa ya abin da mu'az kai ya mu'az inni uhibbuka fala tad'anna an taqula dubra kulli salatin allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik kyauta ta bauta ga Allah حدثنا الحسين قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن دقى الإمام الحسن البصري قال يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الحسن البصري تابعيني كما من, من, من أوصال التابعين فذاك مرسله قديش مرسل الإمام الحسن البصري مموناي ما آثرت وأقبض منه مراسيل ibn shihab wanda suka fi muni su kuma su ne na ibn shihab az-zuhri saboda shi karamin tabi'i ne rahim Allah qauman yahsabuhum an-nas maghada wa ma hum Allah ya ji kan mutanen da mutane suna ganin su a matsayin marasa lafiya alhali lafiya su kalau qala al-hasan jahadatuhum al-ibadatu bauta Allah ce ta gajiyar su suna yawaita ibada eh suna yawaita ibada eh, ina jin allaknawi allaknawi ne yana da littafi da ya rubuta akan tabbatar da cewa anna iksa iksara min al laysa min al-bid'ati yawaita ibada to ba bid'a bane ba bid'a ne. sai dai idan ka je ka kawo abubuwan da ba su a shari'a amma mutum ya zama ya yi tauzifin yawan ibada a kansa kuma bai matsa wasu ya ce dole sai sun yi ba in ya ga zai iya yi yayi shi ke mun gane to wannan asarin asari ne da ifi eh mursali ne kuma mursalu man mursalu al-hasan al-basri حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا حمام wani hammam ɗin hammamun ya haya al'awuzi kakka da ta hammamun munabbih ne hammam ibn yahya al'awuzi an ƙasa da ta ƙal ai da ganin tsabakan ma ya kamata ka gane in kana ta'amuli da asani ƙala kana yi ƙalu ma sahiran laila munafiku duk munafiki baya iya tsayuwar dare saboda ba za a gan shi ba shi duk abin da ba za a gan shi ba to ba zai yi ba ma sahirar laila munafiqun duk munafiki baya iya firar dare sahira nan ne ai bil ibadati da ibada hmm, saboda ka duk munafiki baya yi yawwana as-saharu nan fi da'ati Allah ta'ala min qira'atin wa salatin wa nahwiha ya tashi ya karatun alqur'ani zikiri ya sallah ya yi karatu na littattafai to munafiki ba ya iya haka ba zai iya ba saboda ba za a gan shi ba kage idan mutum yana sai ya gane shi munafiki ne ko ba munafiki ba ne yi ba da wani ne zai zuci maka kai munafiki ba ne sai mutum ya ga yana iya tashi ya san an nifa guda biyu ne shi akwai nifaqul ul'amari akwai nifaqul aqabi ba nifaqul aqdi ake nufi ba na nifaqu al'amali munafinci na aiki kuma daga cikin sufofin almunafiquna amali amalan akwai yura'una nas duk abin da ba za a gani ba su ba za su yi ba Allah shirya saboda ka alal aqall ko da raka ɗaya ka rika tashi kai wallahi inna li salati al-layli la yazuqu hadhihi al-laylata al-ladhata illa man wazaba ala qiyam al-layl da tana da wani daɗi ba mai ɗanɗanar wannan daɗin sai wanda ya saba da sallar dare idan mutum bai yi ba kawai sai ya ji kamar bai da lafiya sai ya tashi bai da lafiya kawai ya ji jikin shi ba ƙarfi حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا شعبة عن أمر بن مرة عن أبي الضحى عن مسروق قال يتشي مسروق ابن العجدع شيني ون الرواية شيني يكي بام بياني وعنيني ذي ركتامنا هم؟ da na da ba tana ɗauke mun hankali to Allah shi kyauta ga wajen ba to an masruƙin ƙa daga masruƙi ya ce ƙalali rajulun min ahali makkata wani mutum ya ce min daga cikin mutanen makka shi abu duha shi ne muslim ibn subaihi ya ce haza maƙamu a hika tamimin addari. ce wannan shi ne wajen da ɗan uwanka tamim ibn aus Addari. a nan wajen ya rika tsayawa laƙad ra'aituhu za ta lailatin hatta asbaha wallahi wata rana na gan shi ya fara sallar dare har sai da ya kai asuba au karaba an yusbiha ko kuma sauran kirfi kai asuba sauran kirfi kai asuba wannan wani mutum ne yake ba masruk shi masruk tabi'i ne amma muhazara ne wasu suna cewa tun zamanin manzon sama ya musulunta amma bai zo ya haɗu da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce ya ga manzo Allah sallama amma bai musulunta ba sai bayan annabi sama ya rasu sannan Allah ta'ala ya azurta shi da shiga musulunci to shine masruq to shine yake ba da labari yake cewa wani mutum ya ce masa sai ya nuna masa yace kaga wajen nan ya nuna masa wani waje yace nan ne wajen dan uwanka Tamim ibn Aus al mun san shi wannan sahabin mai yawan ibada hmm? ya ƙarau ayatan min kitabin ta'ala yana karanta aya ɗaya wa yarka sai ya ruku wa ya sujudi wa ya sai ya sujada kuma yana kuka na zamanka yana kuka yana sujada ya ruku aya ɗaya am hasiban ladina jitarafu sayyi'ati an naj'alahum كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ma ya يحكمون wannan aya ta karanta ta tsawon dare har tsora asuba tsora kirs asuba ta yi ko kuma aka ce ma asuba ta yi ita yake karantawa in ya karanta fatiha ya ce ghairil maghdubi alaihim wal dhalin sai dauko wannan ayar a cikin suratul jasiya sai ta karanta ta yana tadabburinta sannan ya ruku'u ya sujada yana kuka am hasibal ladina jitarafu sayyi'ati yanzu ko dai waɗanda suka awarwaci suka aikata miyagun ayyuka suna zakan an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati kawai sai mu sanya su daidai wa daida da waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na gari kawai sai mu sa su zama sawa'an su zama daidai da mai sabo da mai ibada sai su zama ɗaya wallahi ba za su zama ɗaya ba afa na ja'alul musulmi na kai mujirimi ma na kun kaifa ta kumu to su sun zaci cewa wai za a haɗa su kawai sawa'an mahayahu mawa matuhum a rayuwarsu ta duniya da kuma mutuwar sun sun mutu aljanna kawai shi kenan sai mutum ya gama saban shi sai ka kuma je kawai ya haɗe da ya haɗe da ya haɗe da da mai imani wanda zai sabo a cikin a wuta kai aljanna sa'a ma yahkumun Allah ce tir da irin wannan hukuncin da suke yi wannan ayar ita ce ta yi yana tadabburin ta ji saƙon da take ɗauke da shi yanzu waɗanda suke aikata munanan aiki suna tsammanin a lahira da duniya matsayinsu ya zama ɗaya da mutanen da suka yi imani suke aikata ayyuka na gari wannan asin malamai sun fassara da yawa da cewa ana nufin kafirai ake nufi domin abin da ya zo na siyakin aka ce kallabi na amanu kaga hum lam uminu kenan أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا تساء ما يحكمون ترد ونن للساف اللي تكي لونن خنش اللي تكي والله ما في إيماني سك أيك سنة أيك تأيك نجري ألا بزي تبتن يا سيدي لك فريبا بزاس زم ديبا أدوني يا متين سدبان دناس ألاهرا كما نن نيداما يفتشن شنتا أي أبنبنتا وامتاز اليوم أيها المجرمون وامتاز اليوم أيها المجرمون من, من, من المطيعين ما تلي في كربو كربي كبنبنتا daga masu da'a so daga masu da'a za su ɗau mataki waje su ko masu sabo wajensu daban Allah shi kyauta حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا زائدة بن قدامة عن هشام بن حسان عن محمد عن امرأة مسروق قالت نن نعم، ما تم مسروق ابن الأجدع إتتي تكي بام لاباري سننت قمير بنت عمر إيه إتتي ما تسا الكوفية با قمير قمير بنت عمرو الكوفية ita ce In imra'atu masruqin al-ajda to matar da take bashi labari ma kana masruqun yujadu illa wa taqahu qad intafakhata shi masruq dabi'arsa da daddare in kana son ka ganshi to ba za ka ganshi ba illa wa taqahu face sai ka samu makyangamansa ƙaurinsa guda biyu ƙadin tafakata. duk sun kumbure min tsulis salati saboda tsawon sallah tsawaita sallah halaye ke masu hukumin ajida ƙana ta ce wallahi in kuntu la su khalfahu fa adki rahmatan lahu ta ce wallahi wani zubin idan ya tashi yana sallah sai in zo in a gefensa in ta kuka kawai ina tausaya masa bai wa Allah qamiru bintu amr al-kufiyya haka take mijinta yana sallah sai ta koma gefe sai ta kuka kawai tana tausaya masa ita ba ta salla ba kuma ba ta bacci ba sai ta kuka tana tausaya masa saboda halin da yake ciki kafafuwansa duk sun yi sintin sintin saboda yawan sallah wannan duk ana magana fa kaga kaga bai ce mata sai ta yi ba ita wannan shine bambancin fiqh sanaf da kuma abin da khalaf take fahimta as-salaf idan suka sa wa kansu irin wannan ba sa cewa kowa yayi ko matar su ba sa ce mata ta yi in sun tashi za su yi sallar manzon sama ya ce su tashe ta ko to sai su tashe ta sai ta yi iyaka abin sai ce to tafi ta je ki kwanta ni kuma daga nan sai abin da Allah ya yi shi ke ne ci gaba da kayan shi amma ba za ka ce ita dole sai ta yi ba ‘ya'yanka ba za ka matsa musu da irin wannan ka ce dole sai sun yi irin shi ba almajiranka kana da masallaci ba za ka matsa musu da ce dole sai sun yi irin shi ba har an ƙabin mutane bayi wanda aka ga ya daɗe a bayi gwangwan gwangwan a ce ya fito ce mai kake lokacin da aka ɗiban maka ya isa ce yana ka fito haka nan mutum yana am ce ka fito lokacin ka ya cika har daga baya ya ce wallahi cikina ne ya samu matsala su sa shi magana a bayi to baya cikin sunna abin da yake magabata suna yi shine yuwazzifuna mithla hadha alwara ala anfusihim wala yukallifuna ghayrahum bihi ba su cewa wani yayi amma su a kansu saboda tsoron Allah su ciki domin ka ɗauki mutane ka kawo ka ɗora su akan wannan ku kalli halin annabi sallama sallar shi ta gare da yake yana da ya wani ya ce sai yayi irin ta so da ke shi yasa da Hudayfa radiyallahu anhu ya zo bi shi sallah man sama ba ruwan shi da shi ya ta sallashi yadda ya saba Hudayfa radiyallahu anhu ya ce so ga kirs in yi abun kunya in gudu manzo sama kuma ko kallon shi bai yi ba ci gaba da sallar shi da ban kira ka ba in ka gaba za ka iya wata farilla ba ce yi gaba ni ne nake yin wannan aikin to wannan fikihun yana da kyau mu fahimce shi magabata suna da wannan fiƙihun sosai duk abin da suka san ba wajibi bane kuma musamman akwai nau'i na haraji da mashakka a ciki to ba sa cewa wani sai yayi ba sa cewa sau da ka ce ga wani masallaci kullum sai an yi izifi goma tun daga farkon azumi kullum tun daga farkon azumi ta rawihin su izifi goma suke yi kwana uku suke sauka a kwana shida kai ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne da masu irin rike mutane ɗin nan da raka'a ɗaya sai a ce wai za a yi raka'a ɗaya a masallaci ita kuma raka ɗayan nan in za a yi ta to ranar fa za a karanta izifi ɗaya ne a cikin ta ba a yi ruku'u ba don Allah limamai ku tausaya mana kuna koran bayan Allah daga ibadar Allah idan kai za ka yi wannan a ɗakin ka sai ka je kai kayan ka amma ba za ka ce wani sai yayi ba kuma ba daidai ba ne ka ce wai ai baka ce sai mutum ya zo ba to me yasa ka gina masallacin kuma me yasa ka zo ka ce a zo a yi sallar in ka ce ba baka ce wani ya zo ba sai ka koma ɗakin ka kai wani zai shiga ɗakin ka bi kai bi ka sallah to da Allah mu fahimci wannan ne haƙuri amma waɗannan maganganun wani zuwan ba a cika fahimtar su ba Allah ya fi wanda bai fahimce mu ba حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن كعبا سمع قراءة رجل أو دعاءه كعب كعب ne نينا ya ji karatun wani ko addu'arsa na hawa haza au na hawa haza ko kuma dai wani abu mai kama da haka fata samma a sai dan tsahirta kaɗan ya matsa ma kansa ya ji me yake shine ta samma ai ta kallafa sama ya matsa sai ya ji me yake faɗa thumma ba, wa huwa yaqul daga nan sai ya wuce yana cewa wa wahan lin nawahi shi kai madalla da masu kuka ala anfusihim ga kawunan su qabla yawmin qiyamati suna kuka tun kafin kiyama ta lafazin wa laraba suna amfani da shi ta fuska biyu fuska ta farko filmadah. a wajen yabo idan mutum ya abu mai kyau kamar yadda bature yake cewa well done well done to shine kuma su kuma laraba sai su ce wahan wahan wahan wahan ai ma ba ma fa'alta ma dalla kai da abin da ka aikata shine wahal sannan kuma suna amfani da shi fi zam a wajen zargi ba wai kuna ha'un karama ba fa ba wai ba wannan wa wa ana amfani da shi a yabo sannan ana amfani da shi a kushewa mun gane to duk suna nan waɗannan sau da haka haka suke sau da haka ka'abul ahbar da ya ji wannan yana karatun ce ga ka ji bawan Allah tun a yanzu yana wa kanshi kuka domin kai ya kukan lahira Shi ne abin da yake nufi eh, yana kuka a duniya domin kai ya kai ya kuka a lahira ka yi fata kai kuka a lahira wahum yastabikhuna fiha ko ba ya tsarihun me ya tsarihun suna ɗaga murya suna kwakwazo suna cewa rabbana na na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'malu shi ya Allah ka fitar da mu kamar da mu duniya za mu canza halin mu aikata abin da ba shi muka aikata ba a baya awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fi man tazakkaru wa ja'akum an-nadhiru to fa zuqu fa ma liz-zalimin min nasir Allah ka raba mu da wannan to shine wahum kuna fiha ai wahum kuna fiha ma arafi aswatihim suna ihu suna karaji suna kwakwazo sakamakon azabar wutar jahannama da ta kai musu to Allah shi kyauta da haka mutum ana buƙatar ya shirya wa kansa ya kuka a duniya domin kai ya kuka a lahira imana, shi yasa ai eh, waladatka ummuka iz waladatka bakiyan ko eh والناس na يضحك يضحكون سرارا ka سودك فاحرص على أمل تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا Eh Allah ya taimake mu za mu tsaya a nan insha Allah sai majalisi na ashirin sai mu tsora wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته